turkashi wasu manya-manyan dalilai da suka saka ƙasar Nijar ta zama tauraruwa kuma ta zama jagora a wannan dai fanni wanda za a iya cewa sojojin Nijar sun janyo ma ƙasar tasu wato kwarjini da kuma ɗaukaka a duniya musamman ma idan aka yi duba da yadda manyan ƙasashen duniya suka fara saka baki a lamuran Nijar a cikin wato ƙasa da mako uku ko kuma a ce sati ɗaya ko kuma a ce ƙarshen wata ɗaya kawai wato Nijar ta zama tauraruwa a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da warhaka sannan da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mu da sake saduwa da ku kuma za ku iya tafka muhawara dangane da abubuwan da muke tattaunawa a yau za mu yi bayani ne dangane da irin yadda kasar Nijar ta samu ɗaukaka a ƙasa da wato wata ɗaya da wani abu tun bayan kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum za a iya cewa kasar Nijar wato ta shiga takun saka ta wato da uwar gidanta ko kuma a ce a wacce ta kasance wacce ke mata mulkin mallaka ma'ana kasar Faransa Faransa dai da Nijar din za a iya cewa a baya ba a jin su ko kuma ba a jin wani motsi da ke fitowa sai dai kuma wannan shekara ta 2023 za a iya cewa kasar faransa wato ta samu wato matsaloli da kasashen afirka musamman ma kasashen da take mulka kuma ake ganin cewa tana musu mulkin mallaka kuma wannan kasashe suka fara wato farga ko kuma suka fara farka daga dogon baccin da suka shiga yanzu haka dai za a iya cewa shugaban kasar koriya ta arewa wato kim jong un ya tabbatar da cewa a wato kasar ta nijar wato suna bayanta sannan kuma ana ganin cewa kasar nijar ta samu goyon bayan irin su koriya ta arewa din da kuma ƙasar rasha da kuma rusiya waɗannan su ne manya-manyan kasashe guda uku zuwa hudu idan aka hada da ƙasar amurka wadda za a iya cewa ta tsoma baki a lamarin nijar kuma za a iya cewa saka bakin nasu ya yi tasiri wato ga ƙasar faransa da ke kokarin afka ma nijar din inda ba ku manta ba kafin wato faransa ƙasarsa ta zakalkale a cikin wannan al'amari ƙungiyar nan ta yakwas wato wadda ake kira da sai yawo ita ce ta fara lamari wato ta fara zakewa kan lamarin Nijar ɗin da wato tabbacin cewa dole sai dai sojojin wato juyin mulki sun mai da mulki hannun farar hula a ma'ana sun mika ma Muhammad Bazum wato kujerarsa wanda kuma za a iya cewa wannan ba abu ne mai yiwuwa ba sai dai wani babban abun mamaki da kuma ya daure wa mutane kai shi ne wato yadda har yanzu sojojin Nijar ke ci gaba da tsare Muhammad Bazum ɗin idan aka duba juyin mulki na baya-bayan nan wato na kasar gabon wanda za a ga sojojin tiniri sun rantsar da shugabansu kuma baya ga rantsar da shi din sun saki hanbararren shugaban kasar sai dai kuma nijar za a iya cewa wannan tsari bai tabbata ba wasu da dama na ganin cewa har yanzu sojojin nijar ba su gama wato kiliyarin ba ko kuma a gyara matsalolin da suke tsammanin cewa shugaba bazum din da kuma tsarin mulkin dimokuraɗiyya ya janyo wato ba a gama gyara waccan matsala ba ana sa ran dai nan da wani lokaci wato sojojin idan sun gama tabbatar da komai wato za su saki ranar da za a sa ko a yi sabe ko kuma irin shekarun da suka ganin za su ɗauka duk da matsin lamba da za a iya cewa yanzu haka shine babban dalilin da wato ya takura ma ƙasar ta Nijar irin wato takunkumai da ƙungiyar ECOWAS ɗin ta saka mata na rufe bodoji da sauran wasu a wasu ma'ana al'amura wanda suka shafi kai magani da ake kaiwa kyauta a kasar ta Nijar da dai sauransu amma dai a wannan shekara dole ne a yaba ma sojojin kasar ta Nijar duba da yadda wato suka kifar da gwamnatin kuma bayan wato kifar da gwamnatin Bazoum ba shine ma babban abin da ya ja hankulan mutane ba irin yadda sunan Nijar wato ya ɗaukaka a duniya musamman ma a daidai gabar da ake cewa wato ba kowace kasa ake ji ba. har ma mutane daga dama wato masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin tsoma bakin da wato kasashe manya irin su koriya da amerika da kuma rusiya wato da wato kasar rasha yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaka ma kasar nijar din har ma waccan barazana da faransa ke yi mata ba ta tasiri a kanta ba ana dai ganin wato haɗin gwiwa da sojojin nijar din suka samu da burkina faso zai iya kara musu ƙarfi kwarai da gaske ta hanyar tunkarar duk wata barazana duk da yake dai ana ƙoƙarin dawowa kan teburin sasanci domin dai samun maslaha